من سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba ta da tabbata ya Allah salatu ya ce ci biya mishi tabbata ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam insha Allah ta'ala ya ci gaba da karatu daga litafin al-fiqh muyassar nafi'a li kulli muslimin wa muslima nan da da koyan talata ko 27 kan 28 27 yan shawwal 1434 rajin daidai ga 4 tace ko yan september 2013 ba na yi da na yi page 225 kitabu siyam babu ya cayinan nan kitabu siyam littafi ne da ya tiya zumbo ko abuwa bu siyam <clears throat> babi shi ya ga ya tiya zumbo na matsala ya mafari abu man ga a siyamu lugatan wa shar'an azun ya ba shi mila arabciyo ke yacin azun ya bayan shari'a kuma كياتو قال الراغب الأصفهاني الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن وقع الصوم في الأصل إن يأظن يبع سليونا وقعي الإمساك عن الفعل مطمعا كان أو كلاما أو مشيا يدلعون ولودتهم mata'aman imayen gici kanan au kalaman ko ma'egan au mashiyan ko ya zada wani zalika kila lilfaras almumsika ani sayiri nga mallara kun doko na dazanin doko na kan yi kinajin wa dazanin ayu awul alaf ayu ga kiyo sa'imu ma'ana rashin ya zada ko rashin ya yi ko rashin iya in shi mai larabci a ga kiyo sun wakila lirrihin rakit a mai gan efe na cici na ga kiyo sun kalan gawa sun fi shari'i ina ya ya bayan shari'a na sa kulmu kallaf bin niyya min alkhait al-abyad ila alkhait Aswad, an من الخيط الأبيض للخيط الأسود عن الأطيبين wal istimna wal istisqa mai na ya zai bayan shari'a ne ga kul mukallaf zane mukallafi na zane bi hankali baligi ko zane bi hankali baligi na ulan dan ko da tun daga kakuna alkhaitu labiyadi wani ba alkhaitu lasari dai erikpe na bi mana tun lokacin alfijiri kulawun dan an ta na wulil afiya bai nun ga giye wangi guba mana mun ga gima mun ga fima wal il ungaji ungaji ma uma fima wal istimna mun ga ji istimna mun mana mun ga ji masturbation mun ga da fidan ga fida za al auru gwari mani biya tiya mun wal istisqa mun ga ke jiki mun ga ke da wato tujibe dole dole mun wane ga al'atu ya bai ni babon na bayan togigi ma'ana shawa zai yi sun mai shawa alfaraji ma'ana ku shawa ba ku mai shawa alfaraji ma'ana wa jiji ma ya ma giya ma fiya ma ji masturbation ya ma fi da jiki ga wa fi da watutun za a ladoriya wa a tsohon minuhu yana make ta zugunan ma zakarahu ibn kudama yana alhafiz ibn kudamat al-maqdisi muguni ga faƙala ga asawmu fi shar'i ina ya zai bayan shari'a na ibaratun anil imsaki an ashiya in maksusa yanzu lawon ta yin bet na ji a sanin lugwa fi waktin maksusin don lokacin da ci na a sanin nan ga hukumci ya zungayi alaƙismai ne azun ya ga guba ma'ana hukuncin wa ga guba al'awwalu ya mafari sharu ramadan azumin ta ramadan wa wa wajibun bin nafsil kitabi wa sunnati wa ijma'il umma azun fe mai wajibi bin nafsin ya alqur'ani bin nafsin ya sunna bin nafsin ya ijma'u ya alumaji qala azza zikruhu sai ce lati na ga ya allazina amanu ya ne ja imani jina kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum azun laji wajibi ta ce bakin na loji wajibi ta zai bi ka na wannan la'allakum tattaqun ya bayyade da sai sai ci wa qala subhanahu wa ta'ala sai ce latna ga shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas ya ce ramadan na ta alquran shi bai da fi ba wuya ga hanji wa bayyinati min alhuda wal furqan da ga shi ne ba wugan da alfurqan na lai rikbe tsakani gaskiya bai gama ne nan faman shahida min kuma shahara falyasumhu zandon do na ga jiriyan talimi ne bano gajin wufe azun wa man kana maridan aw ala safarin da na gabi zanabi wa ma ku da zana fa iddatu min ayamin ukhra gajin wala dole fo ci gazu يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تيتي وسوكي تيتي وبايبايا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله يجي تكبير يا تيتي على ما هداكم يتين ويبان ولعلكم تشكرون يبوي يجي ويا تيتي وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي buniyar islamu ala hamsin a musulunci tuta على ان يوحد الله على تيتي جاجي Allah ويقام الصلاه ala sallah kwa jikini wa ita izaka ala zakaya wa sawmi ramadan afiya ramadan wal hajj bi ajaji wa an talhata ibn ubaydillah radiyallahu anhu qala ngaja ja'a ila rasulillah sallallahu min ahli najd zan ga ci ba ni sallallahu ni zaki yan najd jo sa'irar ra'si yace zan ci piwara yana ci wa kulun gashi nasma'u da wuya sauti wala nafqahu ma yaqulu ide wa ga ide wa bere zai ga ma yi wuya na wani gana yi na wani gana hatta da na min rasulullah sallallahu alaihi wasallam har balare ba za mu ci hatsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai za wa yasalu anil islami mu ce bi ga yatiya ne musulunci na faqala annabi sallallahu alaihi wasallam ci ga khamsu salawat annabi sallallahu alaihi wasallam ga ne musulunci ne khamsu salawatin fil yawmi wal layla sallah wutsun asuba zuru lasari magari isha dole ya zo lanwuji faƙala sabaji wuce gan hal alayya gairahunna ban da sallah wutsun ne be sallah mai da bane dole ta cin gobe nan ƙala la a ni diga a'a illa an tatawa inda wagaji tatawa ya bi ma'ana wagaji nafila wasu ya mushar ramadan wa mafiya zai yi ramadan faƙala za mu ci gan hal alayya gairahu ban biya su ne ramadan ya ji azumin da bane dole ta cin gobe nan faƙala la ne biga illa an tattawa da wagaji na fila wagafi abu ya tattawa ya hada karshen hadisun shi al-bukhari muslim galu biyo qala ibn qudama rahimahullah al-imam ibn Kudama, ce cuguyu ga ajma'a al-muslimuna ala wujubi siyam shahr ramadan muslimi ya ijma wuje te dole ne da fiya zuwa sai ramadan na asani ye ba ci mana ne ce dole ne wani ko gairu sharu ramadan azumi yiji ta cin ramadana na ko azumin na yiji ya cin ramadana na wa mutlaku tatawwa lai tatawwi kawai sawa'an ayyama bi ainiha hasalaiha ashar'u kal ayyamil bid imma ya fongo ci juro na ji shari'a ya kodari ga yazo fi azumin dana kala ayyamil bid jinna ma na e fongo gute go ji da gwaji ko au yawm ashura ko mai fi ashura ya saki ci wa ashura nan ta san muharram au ashira zilhijja ko mai fi guwaciyar zilhijja au yawm arafa ko mai fi arafa wani yadda ya ɓata shari'a ko dalga riga yanzu fiya sun dai ya fi wannan ashira zilhijja efoyin yau ma'arafa ashura ayyam bid aw umumu tatawwa fi ghairi hadhihi al-ayyam ko to dai nafila dai kawai wun diga sai na fa ne tana fa kullu hadha qata na mustahabun gar wajibin wa sunna wajin wajiba wala fadlu azimu mai falan ci gogo da alai no so sunna bi khususin wa bi wa bi umumin nas yasmi law tubo adanaji specific na madanaji general na fa min al-umumi min nas yasmi najibe general ya ce kudariya ya zunfi fena fila wani allazi الحديث القدسي الذي يروي أبو هريرة رضي الله عنه حديث القدسي أبو هريرة تقول وقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه قال وكل عمل ابن آدم يضعف yatun don bai mini ya tun ni da adamu jo agun multiply ba doji alhasanatu bi ashri amsalha yatun guwa agun multiply yatun nin don yatun kirkin nin agun multiply su ila sabuniyati dhaifin halda 700 قال معنى شيء زي دا كوكو gbuna? yadda'u shahwatahu wala sha'uluwa wa ta'amahu dan gici na wajine min ajli boye ne bo annabi gali sa'imi farhatani zane fi azun na wade mafaguba farhatun inda fitirgi wade na musala farhatun inda fitirgi wa fe fayin baka kuna unga jikina sai mu ga sai insha farhatun inda fitrihi wa fe fayin ba na wunga ɗemi na ko? na wunga ɗemi na ko? wa farhatun inda liƙa'i rabbihi ma fe ke fayin ba kakuna wunga gumbe to ya ci wina wala khalufu fiye? fiye ba wannan fi na yi harfi jalare hmm. fi na yi fi mini yana asma'ul alhamsa ko? Hmm. ẹ̀tọ́yán mísún àtìyẹ́bù ìndàláhì òyàkán gaba tó ẹ̀tọ́ olè gaba tó ẹ̀tọ́ mẹ́rìnlẹ̀ mẹ́sìkì gbẹ̀rọ̀kányán alìsìkì alìmá muslim tó annasáyẹ̀tọ̀ ibn májá gágùgbẹ̀ daga àdísìn àbúrẹ́rọ̀ an sahal ibn sa'ad an baban lahu am um, emiya alijanna ade baban yuqalu lahu ar-rayyan ade eko da wani gan eko ar nan ya dukulu minhu na yau malkiyama zai je fiya su na ga da ya kuma ci ga dafa da aljanna fa’al kiyamiyo la ya dukulu hadun ahadun ghayruhum zan bi na jaya na da ya kuma ci ga da aljanna ba yuqalu ajan sai ga aina sa'imuna babu zai je fiya su na dan fa yadkhuluna minhu la ci ci ga da ya kuma ci fa idza ruhun ya zai karshe ga daga ga dagan ji zugun ogulika a ga ya kowace su falam yadkhul minhu ahadun zandon da ma gadan daga ko wuce unga alibeji shazun na ba al-imam al-bukhari bi muslimi ga gobe daga hadisi ya sa ibn sadibo عن هزيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إبزاء فتنة الرجل في أهله وماله فتنة نجزة دين يوبو بدوك يوينا وجاري بمكب يوينا تكفرها الصلاة والصيام والصدقة إنا فيانا ويصلى بيعزه بصدقة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله Ajiye wuje dabana sai ya zunye ni da ya koyo ya ce wuna illa ba Allah bi zalika al-yawm e, illa fage ce zun ya zunye ci na zamu ki fida na ce ti wula a fiskula a waje a wani na ko ce ci ga fiskula daya biye ne sabina kharifan e ya 70 ke ba su nufina sai bukhari da muslimi wanda asnan arba'a ma ban bi abu dawud a gala hadisin nabi wa min al khususi amma hadis ne bi yake fa la yazum bi amma specific ba ni gaji zugun ma ma safa ya ti zikru fi mahalli insha Allah wuce ya bebe dandanu bonga bai ko zai ma na litafi ga bilwa biji bayani wuce igboro fadlu shahru ramadan salala ya tafiya ya yin ramadan وقد اقتصى الله تعالى رمضان من من بين باقي الشهور بالفضل الجزيل تيتي رمضان تا تاتي تاني كنا يبفل لنا ينتقونا ويتنزل الرح... وبتنزل الرحمات لا مجمعته وباستجابة الدعوات أما يقوادواجي وبمغفرة الذنوب أما يفعل زي الذنوب وبالمنن الكثيرة العظيمة sai ki mai tare da sarawi allati la ya'lamuha illa Allah na ni zai daki mai yada ta wancan da ni mu wancan sai ta bugina wa khassahu bi tanzilil qur'ani sai ce ce ramadan sai ta wancan ga cin alqur'ani jom wal furqan fihi fa ayu tashrifin azamu shin a wace wa ayi ta'azimin ajallu min haza shin wakici ma wace kunna qala qala azza min qa'il شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان في رمضان ناتا القرآن جي بدنا يقولوا في باوية ظانجي أن بيقية باوية من الفرقان يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان أتى رمضان قاعد به فتحت أبواب السماء إيه، ليه كوشي السماء إيه، wa guliqat abwabu jahannam amale ko shi ya mina su wa silsilati shayatin amala ke tan yidan zari ko wa imam muslim ta imam an-nasa'i wa anhu da ba bi rada gabi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sa sallam ga iza kana wala lailati min shahri ramadan if yashiya mafariya ta ramadan ga dabe sufidati shayatin la shaitan da zari wa maradati zin yanda na naji egbotika ne wa qat abwabun nar amale ko emine tu. falan yufta min ha babun a iya kuwa ne ya kuwa mina ji ba wa futi hat abuwa janna a mai ne ya kuwa ni aljanna ji be falan yuglaku min ha babun a su ya ne ya kuwa ni aljanna ji ba wa yunaji munaji zane zai na sai gam ya bagi ya alkhairi ya wane wa alkhairi na sai bi wa ya bagi ya sharri ya wane mai wa sharri ke dutu sharri nan an wada wallahi ga walillahi utaqa'u minan nari sai ki be zai shi walla uta kamin na zai da zai yi musa daga yin wani wa zalika kula lila ake yayin shi don in na fi da zan wọ́n jìgà ẹgbọ́n ní ẹ̀kọ́ àjẹ́lẹ̀ ìpé àti ẹ̀kọ́ ìmìnà ìtúná automatic ground ìdánilá ní gíga tó ẹni gáàsù sára mọ̀dá ní ẹ̀dá àjẹ́ náà ní àrí àà yana wani ẹ̀gàn wọn ẹ̀ sára mọ̀dá ní àtàtò ṣètàǹjẹ̀ láti kí ọ kan bí ẹbọ́gọ́ àti ẹ̀dẹ́ lókàtújọ́ fẹ́ lókì kuyo ngo ne maka je falala madina ma je falala amma ka waga le dan maka wati le dan madina amma wajibu ta ce cewa mace lamito sunna ya anabi sallallahu alaihi wasallam maka ne wale dan waji wa amfani kuyo lati ga ce ramadani je falala amma ce ramadani ga dadi. wa mafiya zundaba wangiya wace waje tilawa wace waje azkaru wace waje kiyamu laili waje tarawi wa misun wadan walofin da deja wa fiye da tuba fiye wa gafar lo ba sai jingole ya tuna jingole na wakil wannan ja daga tifi mule daga lami daga su gamana daga jahannami mace daga gazayi ko ko yanayi biyu nan gole ramadan ne zanna jira budi kawai da asara di sarawa aliyu sai ci goyi ta وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن سعد من صام رمضان إيمانا واحتسابا لأنك في عظمية رمضان بإيمان بأول علينا غفر له ما تقدم من ذنبه أعفاد وين نوجي تزلان يزنب وجنا الإمام البخاري عن النسائي بأن ابن ماجه قبو وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس sallah wutu wa juma'a ila juma'a da juma'a la juma'i wa ramadana ila ramadana bi ramadana ramadani mukaffiratu ma bainahunna wa la fi siyadat ibn bine da tashi bane zajitu ni batil kabara dake da rabiya da zunubiya kaba'irina a ne ga najban zunubiya kaba'ir da bukata yake tuba ko ba ga bane za tu kaba'ir ruwa na kiyaje kafira kan da laula halalliya na amma ya zagaye lafiya ka bayiri min ya muslimi jo wani mumini be imani mai fasike bai lafiya ka bayiri na wani jikina na lona e ya mun ga ya ji da ga nan wani ji sallah ni mai siya zun yani lo ji ma yayi na wata tun da ku kufu ga sai loma ngai ji tun ni til ka bayiri ne sharati so ga biya be ka bayiri be don na ci hadis na ci fi so ga iriya amma wa biya be ka bayiri ya wace ke tuye ga hadisin nan ibn sallallahu alaihi wasallam yanzu ma yi nga so ga yari fiyan jaki ka ba yari fiyan ga yari tula lo adon ko nga ma ibn ga nga ma laib na abdul bari annabi la al maliki a tamir o ce ci gunju gafara fe la bayani be tiyan fe gagan ci bela ga ci bela ga hadisi na biyu nga murja ce so babu sarawi mas'ala yabru subuti shahar wa wujubu siyan tabbatarwa ya yi tsali ya yi tsagani bai wajibcin yazo yi waya zubuta sharu ramadan ya tsayin ramadan ya ji tabbatar ji azuyin ramadan ya ji tabbatarwa ji waya jibu siyamu mai laje wajibi ne ga siya zuyuna bi ruyatin mutahaqiqatin li hilalihi bai yalle yana haji tabbaci ne yake ya tsayin ramadan ya hadisin da bai ba hadisin hanifu sa sallam gan la ta sumu hatta tarawul hilala e ga fiya zumma sai ga sale wa la tuftiru hatta tarawu e me ga jiki mo e ga jiye ma bi ma ne e ga la sallamu sai ga kiyo sai ga kiya sale fa in gumma alaikum amma kai bai le tsaya girgiji ko sama tashi ya tile tsaya faqdiru lahu ya gaji wudi taqdiru bi ma ne gaji yufin lugun bawo wa taqdir taqdir ya ganna masu kun ga ele bibe faqdiru wani bi ma'ana annahu mata lam taqa ruya sayya lil hilali kaga ga ya tsaya fa yatimu 30 yawman lugan lugun bawo ko wala ibrata bil hisab al falaki ibra madan bo be calculation ne jiyana ya calculation ya weda to yi aw bi taqdir al hisab al ari an ru'yat al mutahaqqiqa ko to kalenda na shi lami asuna kalenda ne do kalenda ma ji kuskure bi kaulin nabi ya bai gina ne za su ga inna ummatu ummiya yi al'umma yo nabi ne ummiya ne yi mai kai yi mama ba sai yanzu yi maka yi mama calculation ya ko la naktubu la nasibu asharu hakaza wa hakaza ita e yi an e yi ta yani maratan tis'a wa ishirin maratan wa salasin yani maratan tis'a wa ishirin maratan salasin kan wace ta yi gbọ̀wọ́ dín ní kájọ̀tí mẹ́tọ́ ayé gbọ̀wọ́ wọ́n yóò hmm. tà ìbá dáṣì dẹ́bọ̀sẹ̀ ní èdè àti àzùn ní ramadan àlọ́ ìdí àlọ́ àràfá àlọ́ ìdí làdọ̀há àlọ́ ìdí fitr àjín pátá ìbádà ní zaineji kíá zaineji wọn pẹ̀lú ẹgbẹ́mí àbátan àyàbàtí nàìjíríà pátá adẹ́fẹ́ ìjìgá àlẹ́tọ̀ yìí na àmọ́tọ̀ àzámẹ́tì mẹ́ta ṣùgbọ́ntọ́ àtàlẹ́ ìgbìdọ́ àgá àtàlẹ́ kó azùnjà azùnfẹ́ gúngbò jẹmájílá àlẹ́tọ̀ yàrá kí ìdádá ìdíwájú ìdí làzọ̀ abẹ́bẹ́ náà àti àmì tìyí ń mgba ya lójí káṣà àgá lójí mọ́sálójì rá a sha zamani a nabi a a aloidira aloidira feji mitin fi sabirin layi adini nore amana ma adini yore Allah ya samu dace matsala ya goro itifakul matsali'i wa asarwa fi tauhid sawmi mas'ala itifakul matsali'i Eh, minibo ya tsale ganibe asa ganibe a ganibe egwafi na waje da azun yi na ko? waka diktulifa bai na ahalil ilimi adacin ne ba tsakaniyar man shahali ya jibu samu bi ru'yati ali ikilimin lilhilali ala kalimin ukra in ba ya bane za jama'a jingoci shi asali ya kingoci asali ya nina wajewa da ta te jama'a kingoci wani a tuga azun sai na ma fama bai na mujibin ne zalika a da zai shiga wajibi alam ya tun wuce zai niga aliyan da kenan dole alam ya tuna wa ma bai na mani in minhu ko a wani zai shiga a nan illa an ta ta haƙaƙa ru'ya inda ali kulli iklimi ala hida ko a ga zan doru liyan wa kan zaba shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah ila shekul islam ibn tayyib ya so ya ce huyu wannan wulo da yana gam ila ne yajibu sama bi ru'yati ali yaqlimin akhar idza ittafaqat al matalib bayna al aqalimi sai dai za ki nuna ci ga za ki nuna ci ga itale ko waji waji bitatiya zai ji ngai da na wuce ga wato da wani mu a so a jiki mu Ata ta lafiye mu ma ma'ana abike masaliwa ga yi nina fala ya ji buso ma ala ali iklimin biru ya ce ali iklimin amma ya zata lafatil masaliwa bai na gum amma lokacin ya ya ko jirin ya fala ya ji buso ma ala ali iklimin biru ya ce ali iklimin afa yi khalifun fil masali'i ko wajibi ta ce ba ne gali wajibi ta ce za ki kimbe ciwo kayan na ji ake haka karin misali wajin yana wa wallazi tu a yi duhul jilla na ga yana dalilin je tu zumunan lafiya ma especially ma inda muslimin min hadisi quraibin anna umm al-fadl bint al-harith ba'athat ila muawiya bi sham kida umm, umm al-fadl mutula bay muawiya ke sham qala wa fa qadimtu shama ya sha mu ko faqadaitu hajataha wuce bukatu wa ya tunutuna wata halla alayya ramadan ya tuna ramadan ma ce wa an bi sha mu da sha mu fara'atul hilal lailatul jumu'a kuma ya taliye shi fa juma'i thumma qadimtu al madina wuce da shi madina fi asiri shahri karshe ya ce fasa alani abla ibn abbas abla ibn abbas radiyallahu anhu tigugan thumma zakara al hilala wuce tun taliye fakalun ga mata ra'aitun mulhilala kan kike ile tayo fakultu ga ra'ayina wa lailatul juma'a ya she juma'a ile fakala ga an ta ra'aita waliwe kultu na mu ga e mule wa ra'au nas ila jumale mu wa samu ko a mafiyazu wa sama muawiya muawiya mafiyazu faƙala ga lakin na na ra'ayina wa lailatul sabti amma yi lule shi asibi wole efo jima ale shambu amma madina àti asiri ari alaikum mm. fala na zalu nafsu mata nukammila salatina aw narahu ya ba ya fi fiya sai za ku gbon ko mai ya sale ka ni gbon wuce na ko mm. fa qultu aw la ta aw la taktafi ku ke da yele muawiya haka za amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ji foro eh alayi goro mhm. ba mu samu eh, yi feji hormatu siyami yau haramci ya fi fi ya zo ya yau mu shakki ke yau mu shakku ya da shakka ne eh, kai ngo ene mun goyi bi wani wa bi ga ni bi sa sallim ga je ga bi da so ba e ga ti e so afi lagu har tu babu ne da ga se ga i eh, e ne ki o e ni eh, e na ji fo ku ba ni ka e na ji nu cha ale bi ga ah, fo wo ti ne le ne fo ji ga don hadisi wuce musulmi yi hadisi wuce ta ko ga shi ne alimamun nawawi volume 4 ta bayan darul hadisi ya alkahira page 212 laka na hadisi 1088 kitabu siyamin babi na gagan babu bayani annahu la ce bala bi kibar hilal gari yi wa'adi ce ba rube koyo tsani tenan wa go goku gwaya wa anna allah ta'ala kuma hakika Allah da latuna amma da wali ru'yati fa in gumma falyukammil 30 30 ko jiga na ko ce mm. ti lula wa ce waye lewe ka ce fo jiga da wannan alima muslim ngam حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عمرو بن مرة عن أبي البكتري قال خرجنا للعمرة أتيغادة جمرة فلما نزلنا ببطن نحلة قال ترى أين الهلال أوطظا فقال بعض عطاليه فقال بعض القوم قال وشي قوى ابن الثلاثة إيه كم يتصنبوا يتصنبوا يتصنبوا يتصنبوا وقال بعض القوم قال وشي إيه هو ابن الليل ابن ليلتين يتصنبوا يتصنبوا يتصنبوا قال na falakina ibn abbas shi da gba abla ibn abbas fa kulna yati gugam inna ra'ayna al-hilala iliya tayare fa qala ba'd al-qawmi zan wati magam wa ibn salatin wa qala ba'd al-qawmi wa ibn laylatayn zan wati ga ya tane fa gutu zan wati magam fa gubu fa qala ibn abbas ay laylatin ra'aytu mufati liwo qala ga fa kunna laylata kaza wa kaza ya shefu kaza bi kaza fa qala ibn abbas ga inna rasulullahi sallallahu qala annabi sallallahu gam inna allaha amadda inna allaha maddahu liru'ya sai ce ta wuce la'anwaci ebo fo ali lailatin ra'aytu fo ne ile da fo ti wucho eh zala li go ati amon fili don ta ali gaskiya iti ya san ne wunde gufe bai zo na ɓata jiga umarji ka'ida musulunci ogun su ga dokala cikin an ne biyan nan kawun gai mushiriki ne gimi na gaibe jin hacin gan wuce jin wuce dole gan wa ji wuce gan gali ba ko laji ganewa yoga lokaci na musulmi ya laji sallah su ba nan waga da ya shi ya goji a da misha na jana ikan gace lalo coci nan asuba ndi ka kunu yela jan asuba da nana ya ga da shi ya goji mi da nugo ne mi sai ne wuce lokaci ne ya ne kike lalo masallaci asuba ne mi shan mi yela ne ke da coci wa ga yabo ne mi shan yelo coci ga ne ma ga lalle mi shan ba ne mai sallah asuba kan ga a a no le don ku e bugo zan gaskiya ya ta sun bi kafiri shi and that's all idan e ta da create ne ci fa mutu yi yau mu shekin fe fi sabilillahi suna yace ki fa nan ga wa yahrumu siyamu yawmi shak aramu yo ne za fi azuyin yawmi shak na ko wa yawmi shak man ga yawmi shak huwa al-yawm alladhi yashku fi awwal ramadanin hal huwa min ramadanin amla efuwe yau mu shek nga efuwe ne zai dake shi, ko yato fari yin ramadanu yo kashin Fa mata lam ta ta haka ru'yatun ka kaku na kudi tabbatarwa ga aliyar ya fi mutanen falwajibu alfitru yi yanayi wajibi na ya zuga jiki mu ɗazu fuji wala ya ji su ya muhu ugwayi na zafiya sun yi yau mu na? walau ala sabilil ihtiyati aw tawarru' kotun ga mi mm, dai gufe mun ga fi ramadan ga budon dai shikenan kaga mun bebi ramadan budan guje nafila fata mu awanna gije fun wuncin yuru din nayi ce da Allah like yabo da tsanani begin yanzu ga jacha ga mu no don ne bida abu ga ba sai azu zan go ci de shi zan go ci de shi be gute eh yau to zan go de shi ma bo fe mm-hmm. ko kakune ga ya ke ruwa shi bai mutu wani zanu ci ya yi bawa ya gumi ya ne a malo idi wabe a malo idi wa sai gije foni zanu ci make da idi be hmm. fi sabi la idi yi suna ya cire a ne bai ga sau muku yau mata su muna wata turukun yau mata fitiru na da sai jayu sa gida albani ga hadis na ta zu azun ya efo na jama'a ya fi azun nan sallah lo ya efo na jama'a ya jiki nan jama'a ya luwo, ya la sallah nan Allah ya samu dace. Sana biyu rara ta radiyallahu anu, anin nabi sallallahu Alaihi wasallam kala, ani biga la ya taƙaddama na aha dukkan Ramadan na bi so bi yau min au yau mai ni, zan don domin ya buga shi ju da fi fi yazun ya fuye ni ko fagu ba man, illa ya kuna rajulun kane su muhu. Kane su mu so magu, inda gwaza ni ga da ya fi yazun shi gona. Fali ya sun zalika limgadi mu fi yazun ya sun wuce al-imam al-bukhari bai muslimi to abu dawuda a gago hadisun na duk wa rawat tsumul mu'minin aisha radiyallahu ana qalat kana rasulullah sallallahu ya yatahaffazu min sha'ban ma la yatahaffazu min alayhi za a sallam wani fi tsarcin shabani da na wani tsarfin da ci ko sun mai sun ti ramadan wancan fiye fiyazun a galiyar ramadan yana fa'in gumma alaihi adda salati na yawon nga sama ga shi wuce a cile ta zugu ungo ungu fogmo sun ma samu ce bi fiya unce unce bi ce ta ramadan ne shi ci yo al-imam ahmad to abu da da ibn khuzaima to ibn hibban to al-hakim kutu ni ga gobe. وعن صلة ابن زفر, ابن زفر قال كنا عند عمار إذا باع عمار فأتي بشات مسلية أتلا ننجبي ننجنا أكنا فقال كلوا نجري فتناحى بعض القوم زانو تشدا كفا أقا يا جا فقال إني صائم لم يتكون يفيازون فقال عمار عمار قال man sama yawm alladhi yashku fi faqad asaba al-qasim dan don da daga fiya ne fone ya fone shi kana da wancan ali ali sallan ba ibnu abi shayba to abu da to al-imam zai to an-nasai to ibn majah ga gubi mas'ala ya goro alaman yajibu siyam na kun salam kiji faruwa zan shi kyazin da shekara hmm? bayanin nan eh, eh misali bayanin na E ya tuye ga ya wata zai nan nan ko za ka ci bale ungon ya wata zai nan wai lega yi nan na ga ya fasara madan ya bugon ya zuwa mula ya fa rikici na gbani ya fa ya mu shek? ko to ma misali a wata za tuye shi a jikiya aliya na wata za tuye shi a maliya ne a da a ci bayi nan sun zama ce a ci ne wata ci bayi a zuwa ungon wajen ya tsawon ci a can yi ta liya yau ya ce efo kiti zane lafiya sun bayan da nan yau mu shak zane gawa sun irin na fin zane ali alaihi sa sallan ba ku yau ko efo yi rumun shiga ala na kabi a shiga ajiyar gano cikin wai fiya zuwa shi to kogi wadai gawa sun yi na fi wali anibi ba alamai yajibu siyam zi azun ji wajibi ta tubu yajibu son ma'alar musulmi azun ya ji wajibi ta ce musulmi albaligu na ajib alal musulmi albaligi na ta ce musulmi na aji baligi nan al'aqili na ibi hankali nan almuqimi na dajo nan asahi gairin marid na ibi lafiya mataya nan waya zidu fil mar'a imini in zagi masu kuma yana labe ta ce wani shartu taharati min alhaidi wa nifasi sharatu in zagi wuce luli daga hailar mululi daga nifaso قال الله تعالى تنفنغ يا الذين آمنوا يا نجاي ما دينا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أعظم في الآج واجب تاتي بكم نالو جواجب تاتيه زي بك عميدون لعلكم تتقون يبو يديد صيتي وقال سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فنقا وitness يا أعظم من يبنكم Mm. ya tale min ya gwanin fal ya sun gani lazim yufe wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukamilu al-iddata hadda karshe ayan ibn wilanukum mm. qala ibn al-munzir ibn al-munzir ya ga kitab al-ijma ya bubu mas'ala 153 bo. ga wa ajma'u ala anna li shaykh al-kabiri man ya ijma'u ji kadan danu sagina kukunan wal ajuz al-ko wal ajuz gangan nan sagi al ajizain ani sawmi naji azun ya haife ya ni an yuf an yuftira aga da ta jiki a ta jiya ga fiyazun mu hmm? nga bayani shi a bebe goro azun da jiwa kaga azun da haife ya haife na kuku na ga jiki mu a ga fe mu fidiya ga ajiyoni fa fidiyatun fai da yadda mu miskin ko matsala yin buru tafdilu safar wal fitr tafdil ila da gane da falala gana ngai asiyam fi safar yazo fiazun yudazan lil mustati'i ya ga ga iko ya wal fitr ila ana ma da falala ko da miguel mustafiya da na sun yaye fiya nan amma to sun ka sun ga e ya fiya we e bone wadda no ne wabe ne ngama na katu su suke wa da ke eh mun da muhimmanci sarawi ade ne ga ali illatu na made ne ga ali kimatu nan ki illa e e ya zun fiyo ya zun izaga dan zun izaga dan zun wa fiya zun yan? kila kọ́tajà màsí ẹ̀nà ń ga tàbá yán fẹ́rẹ́ yàrá rẹ̀. Ìdàgá dandan. Wọ́n pàtí ìjànà rẹ̀. Ìdàgá dandan. Kí láwọn Ebu ne dé zọ ní kó? Tọ́, bí màá ní inú wáàdùn bá ní dò ní ìdàgá àjí wọ́n láti àdínú wọn àfi àzùn yàn náà. Ẹ̀yẹ́? Zàmé ló tún dán sómi èlò ètùkágbọ́mù wo ló méjì wọ́n lánàá. Wọ́n làwọn tún fi eh ne jubu go ashe na lawo ta ta azu yana wala ji wala da wannan wa maga ga wala ga lawo da ne da fitina ke da waga ga wa ga a ta screen wace file shi ẹjí bọ́ọ̀dì náà gágẹ̀dẹ̀ tí ó kéde gẹ́gẹ̀dẹ̀ ó fíòsò kó gẹ̀dẹ̀ tí a fẹ́ dúntà kú sí mọ́níwà ṣọ́gbọ́ ni a fi títà fẹ́ dázán wani wala dore daga wannan kilo da jibori da dagoji da nale wala ya e, siya to ya si mafe kiwu safar gaza na jigba ni amma wule wala e, wala ya to ka cici wa wala ya aga ga wala wala ndoro ya eh daga babu ga malamin da ci ganin ina illa yau ya zuga fiyazu na madan zaune mai ɗaza isan kuji wala mm. waga dan zan wale wala ya, wale wala ya kuji dole wa fiyazu ya mm. daga waje gane ko mm. zai ji magan illa da su ma zai ji magan illa da bana wudi safar betita ci ga ya ji illa yi na la a gaga fiyazu na mai na ya ji illa da ke wala àti ètò kẹ́kẹ́ wá láwọn jẹ́ àdánbò àwọn ajíjímọ̀ láàrin fẹ́ kó wọ́n jẹ́ àkó zai shi maga ìlàjin wà láàánà ẹni lánà wuyi a safar bẹ títà na a ga a maga ga ala a tuga yin wuce a sha zane ale wala ya zun ba ne kagun fi azun ya dai biyu zane gushin gushin mo fi azun ya ne wala da wa zai shi yanayi illa ne wala nan a gaza ne ga dambo ke lukin tun mai tun wala nan ban ga asu ci a gan wala ci a ga shan waji leya ne bude ga ne lagubo kai ji gane wu masu da kiwo ji fahimta ga nabai bonan technical area do ci usulo wanda ga illa illa bai yi kima yau tun sai lega wala bon la kuma na ga azin ci mun ga yega da nan juna wala ndo dambwa mm. nga azula ido na gana gumbo ne daga ne mi mm. ga na sanin wala ji fahimta ga zuwa ki mm. waji gane o ni mi gane wala da diga ga hakin sa eh san nan ga mu ci ga sun ci ciyo yi e to wala na waji ne good eh san na ga lo ci ga sun ci ciyo ji e go wala na waji na bo wọ́n mọ́ bó wà láàrin wọn àjí náà zanúwẹ̀ tí gùn jì ní mọ́tàún sáàbìsì wọn ẹjọ́ wọn pàmọ́tà ìjọ́ nchafe kuto ko nchafe panu be kagu wala na maza ne je ngai wala ngaza wala ngo tula zo ji mana ama ga wa la chicha ye da ku so me lo fuchi be bidi bidi won ta engine bo eh to na yu na gala sefaro to na yu na gala na maga e wala ama ze ji wala ro ko ga defective ko ji ko ne wu bi qawlihi ta'ala ko ayyaman madudat faman faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra efojiyo ne ko kana wa mami ne yabo ko ci madan zona wala efo ne ju fi azan bula hunga wala allazina yatikuna fidyatu ta'am miskin faman tatawa khairan fa huwa khairun la wa anta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun kada shi ma idan zai shi Allah ne tuku na fide ta miskinin na ji. a ga irin da an sa gida a ya yi kada maka ta tawi na da alkhairi yugan wa an ta sumu khairun lakum ya mai fiya sun da alkhairi ya gan in kuntum ta'lamun na bike gadi ilimina a gaggaje sarawi etin ayan nan lati me ti gacha ben az ne ramadani na fi az ne ramadani ma nga ba wa ya ji wa ba mo fi az so ko je ke fi az nje gun be go ji gani ko aga be ru nti ji wa ala tu man al hadith kama rawa abu darda radiyallahu anhu qala wa kharajna ma an-nabi sallam ya ti ya fa ga ni sallam fi ba'di asfari ji sa shi ji yanzu zo yanzu bo fi yawmin har efo na efo na yi fana ko ifonci wannan hatta ya da rajulu ya da wala rasi mi shidat alhali hal zai la wala ba tiwa ni mana wala yi gidi ana hmm. wa ka tiwa ba gidi sai ya wuce mu ya wuce za su gidi wa ma fi na sa'imun amma da zai ta ci abu da fiya sunna ko illa ma kana min annabi sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-bukhari da muslim ta abu da ya gubengo to na nabi ngole na bani ndazo majigiyo mafiazu wa rawa ibn abbas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila makkah fi ramadan ga ni sallallahu alaihi wasallam a tiya mako anabi a tiya da makkah ma'ana daga madina kenan ko mm. eh, mafiazu ya eh, tsaya eh, ramadani. fa sama ta balaga kadida ani bi ci fiye fiye zanar da kakunu betun da ne ga alkadin nan aftara fiye fiye ani a ci biki gi fa aftara na sai da ce yagi ma fa dalla zalika na ce lahu ala an al-akhza bil azimati fi fadlun lil qadir alayhi ke dai zo lagu sun fi hacin ya zo wuce nan mutu da falla mai zane ga yaji e wa man akhadha biha amma da ga dagwa sun ga mu ya fiya zunna wa alima halakahu amma ke da da ilimi ga ga ya fiya sunan bai jumlu alaka wani faya ruba ne a ragu wani wa fiya na kama da lalai hadis jabir ibn abdullah radiyallahu anhu kam na hadis ne jabi Allah wuci wa gam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amul fathi kida annabi sallallahu alaihi wasallam ake yafana ko ya amul na. ila makka fi ramadan sama ta balaga qur'an al-ghanim ala nisa sun tunne ga qur'an al-ghanim na sama na sai da ci mafiyazun sun ma da'a bi qadhin min ma'i annabi sallallahu alaihi wasallam cin halanuwa be farafa'ahu annabi ta nuwa lada fiti hatta nazara an-nas ilayhi har tu babu ne da fe cin wulenan sun ma shari ba annabi fin wai bolo za an bijo fa lahu da zalika a ci ga annabi zuma zuma ce ga inna ba'da an-nas qad sama hakika sashe usatu usatu zai nan wai fasiru hazin hadis na fasara nan al-hadis al’akar kala na kada rasulun sallallam fi safarin gani sallallam da ya zan fara'a rajulan karishta ma'ana salihi ga rajulun sa'im zabagin فقال النبي صلى الله عليه وسلم جيغا ليس من البر ان تصوموا في السفر وند من يبولو بولو بالي يا في ازون دم يا زونا قلت امر غن وچه غغم وهذا يؤيد حديثنا نكي تون غن نس من حديثنا حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله يا تي تي اجد بي قوه على الصيام في السفر وند كغن يا في ازون دزونا فعل علي جناح ما لي في buyawi فقال a الصلاة ga هي رخصة من الله sauki wa daga bayan sai ce a haza biha fa hasan da na lagwa su sauki wuce na zugun wajen wa man ahabba an suma da na magawa ga wufi a zunan fala junaha alai fi da boyawa ngo le in da je ya zaga dan zan na fi no problem to mai da fi ya kijan

etulaju yi ce ci ya ilimi na jan fani da albarka yana mu asiri su to yato alkiyali mu yayi zaujatun salihat mu yayi auladun salihin mu yayi banatun salihat mu asiri su yi yato alkiyali rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh